Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokacin Da fatan kuna lafiya ga cikakkun labarin, Mutum ɗaya cikin biyar a Afirka na fama da yunwa. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ana samun ƙaruwar yawan mutanen da ke fama da yunwa a doron ƙasa. A cikin nazarin da suka yi na shekara-shekara, hukumomin sun ƙiyasta cewa an samu ƙarin mutane miliyan ɗari da da suka faɗa ƙangin yunwa daga shekara ta tara. sun dai an ɗora alhakin hakan a kan annobar korona da sauyin yanayi da kuma yaƙin da ake ake yi a Ukraine, yankin Afirka nan abin ya fi ƙamari, inda ake samun mutum ɗaya cikin biyar na fama da yunwa, abin da ya rubanya abin da ake da shi a baya. Ana ta ƙoƙarin wajen daƙile wannan matsala a ƙasashen yankin Asiya da kuma na Kudancin Amurka. Ga wani labarin: Majalisar Dokokin Ghana ta amince da dokar halitta noman wiwi Majalisar Dokokin Ghana ta amince da ƙudurin dokar nan mai sarƙaƙiya na halatta noman wiwi. Majalisar ta amince da dokar ce don noma nau'in wiwin da za a iya amfani da shi a masana'antu da kuma na magani. Dokar Hukumar Yaƙi da Miyagun Ƙwayoyi da aka yi wa gyaran fuska za ta bai wa Ma'aikatar Harkokin Cikin Gida damar ba wasu son noman ganyen wiwi lasisi, a bayan Kotun Ɗaukaka Ƙarar ƙasar ta soke gyare-gyaren dokar waɗanda suka halasta noman wiwi domin samar da magani. a hana noman ganyen wiwi a ƙasar ta gane ne saboda damuwar da ake da ita a kan matasa na shanta. Yanzu dai dokar na buƙatar sanya hannun shugaban ƙasar Nana akufo ado don fara aiwatar da ita. Ga wani labarin: An gwada faɗa tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a Kenya. An yi ƙazamin faɗa tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a Kenya a yayin boron da jama'ar ƙasar ke yi don nuna rashin amincewa da ƙarin haraji. Mahukuntan sun tabbatar da kashe mutum shida a yayin zanga-zangar. A nasu ɓangaren, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce mutum sha biyu aka kashe tare da raunata wasu da dama. 'Yan sandan dai sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa mutane a Nairobi, babban birnin ƙasar. an yi wa gwamman ƙananan yara magani a asibitin bayan sun shaƙi hayaƙin. Tuni jagoran 'yan adawar ƙasar, Raila Odinga ya bayar da umarnin dakatar da zanga-zangar gama-garin da aka shirya yi tun da farkon don kaucewa ƙarin tashin hankali, sai dai ya buƙaci gwamnati da ta janye shirin nata. Ga wani labarin: Tinubu na neman majalisa ta amince da kuɗin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya buƙaci Majalisar Dokokin ƙasar da ta ƙyale shi ya nemo ƙarin fiye da dala miliyan ɗari biyar don samar da tallafi a wani mataki na rage raɗaɗin cire tallafin man fetur. Cikin wata wasiƙa da ya aika wa Majalisar Wakilan ƙasar, shugaban ya buƙaci ‘yan majalisar da su yi wa kasafin kuɗin shekara ta 2022 kwaskwarima don ba shi damar samo kuɗin. Shugaban Majalisar Tajuddeen Abbas ya karanta wasikar a yayin zaman majalisar na ranar Laraba. Abinda wasikar ta ƙunsa shine akwai kuɗin a ƙasa, to amma Shugaba Tinubu na fatan majalisar za ta gaggauta amincewa da wannan ta tasa. Shugaban majalisar ya sanar da cewa za a duba wannan bukatu a ranar Alhamis. A shekarar da ta wuce ne tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da batun samar da Dala biliyan ɗaya don gudanar da manyan ayyuka a wani ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi da ya gabatar. Dillan man fetur sun ƙara farashin man fetur da aƙalla dala ɗaya kan kowace lita a duk sassan Najeriya bayan Tinubu ya sanar da cire tallafin man fetur a yayin jawabin da ya gabatar a ranar da aka rantsar da shi. Ga wani labarin: An bayyana sunan ma'aikacin BBC da ake zargin ya karɓi hotunan batsa An bayyana hot Edwards a matsayin ma'aikacin BBC da ake zargi da aikata abubuwa na rashin ɗa'a, matar Edwards ta ce, bayyana shi a cikin wata sanarwa da ta fitar. Bayanin na cewa mai gabatar da shirye-shiryen na BBC na fama da cututtuka na ƙwaƙwalwa kuma an kwantar da shi a asibiti. Matar mai suna Vicki Flynn ta ce ta fitar da sanarwar ce a madadin a madadin ma'aikacin na BBC bayan kwanaki ana hasashe, kuma ta yi hakan ne domin kare lafiyarsa da kuma kare 'ya'yansu. Bayanan ya ƙara da cewa Mr Edwards zai yi bayani da kansa idan ya samu lafiya. Mr Edwards na ɗaya daga cikin manyan masu gabatar da shirye-shirye a sashen Turanci na gidan talabijin BBC. ‘Yan sanda dai sun kawo ƙarshen binciken da suke yi kan zarge-zargen da ake yi masa. inda suka ce ba su samu wata hujja da ke nuna cewa an aikata laifi ba. Mr Edwards ya jagoranci kawo muhimman labarai a gidan talabijin na BBC, ciki har da na rasuwar Sarauniya Elizabeth a shekarar ta gabata. An yi zargin cewa Edwards ya biya wani matashi maƙudan kuɗaɗe domin samun wasu hotunan da ba su dace ba. Sojojin Najeriya sun buƙaci gwamnoni su daina katsalandan wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Sabon shugaban Rundunar Sojojin Ƙasa ta Najeriya, Manjo Janar Taweru Labaja, ya buƙaci gwamnonin jihohi da su ba su damar kawar da 'yan ta'adda da suka hana zaman lafiya a sassan ƙasar ba tare da katsalandan ba. Yayin da yake ganawa da gwamnan jihar Zamfara, Dauda Lawal Labaja ya yi watsi da dukkan wani yunƙuri na tattaunawa da 'yan ta'addan kamar yadda wasu sassan jama'a ke buƙata, inda yake cewa sun gaji da yaudarar da 'yan ta'addan ke yi domin samun lokacin sake tara makamai domin kai sabbin hare-hare. Shugaban rundunar sojojin ya ce 'yan ta'addan sun ƙi ba da kai bori ya hau saboda yadda suke amfani da tattaunawar da ake yi da su wajen sake tara makamai saboda haka babu wani dalili na sake hawa teburin sulhu da su. Labat ya buƙaci irin waɗannan ‘yan ta'addan da su gaggauta kwashe kayansu domin barin Najeriya yayin da ke gargaɗin cewar ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin bayansu. A kwanakin baya, tsohon gwamnan jihar Zamfara, Sanata Ahmed Sani Yarima ya buƙaci Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya ba da damar tattaunawa da ‘yan ta'addan domin ganin sun ajiye makamansu da zummar yi masu afuwa. Yarima ya ce gwamnati na iya tattaunawa da ƙungiyoyin ‘yan ta'addan da ke jihar Zamfara da wasu sassan ƙasar da zummar ganin an samar da dawwammamen zaman lafiya mai ɗorewa. Rahoton 'Yan Nijar sama da dubu hudu sun bar gidajensu saboda kaucewa 'yan ta'adda. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu sha ɗaya suka tsere daga gidajensu a yankin kudu-maso-yammaci da ke jamhuriyar Nijar, sakamakon hare-haren ta'addanci da suka mamaye yankin. wasu sanarwa ta Ƙasashen Kula da Jin ƙai na Majalisar ya fitar ta ce: Waɗannan mutane na tserewa ne daga ayyukan waɗannan 'yan ta'addan da ke ɗauke da makamai a yankin Tillaberi da ke iyaka da ƙasashen Burkina Faso da Mali. Hukumomin Nijar da yake yankin sun ce sun samu rahoton tserewar mutane sama da goma 10,800 daga ƙauyuka guda tara a yankin Orolo gulderju tsakanin ranar 3 ga watan Yuli zuwa 9 ga wata. Sanarwar ota ta ce yanzu haka sama da mutane 8,430 sun samu mafaka a Oro-Gulderju, yayin da 2,140 ke Torodo, sai kuma 215 da suka isa birnin Yamai. Hukumar ta ce barin yankin ya biyo bayan kashe wasu mutum biyu da aka yi daren uku ga watan Yuli tare da wa'adin da 'yan bindigar suka bai wa mutanen ƙauyukan cewar su bar gidajensu a cikin sa'o'i biyu Majiyoyi sun ce yanzu haka waɗannan 'yan gudun hijira na zama a cikin azuzuwan makarantu ko kuma gidajen 'yan uwansu. Da yau aka shirya cewar hukumomin Nijar za su raba tan 85 na kayan abinci a matsayin agaji ga waɗannan mutane, yayin da OCHA ke ƙoƙarin samun taimakon jami'an tsaro domin gudanar da aikin agaji. barin ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ceto baƙi 630 a Tunisiya A ƙasar Tunisiya, ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ceto kusan baƙin haure 600 da suka haɗa da yara a kan iyakar ta ƙasashen Tunisiya da Libya. baƙin haure da dama ne suka tsere da kasar Tunisia tun bayan barkewar rikici a ranar 3 ga watan Yuli, inda wani ɗan kasar Tunisia guda ya mutu, yayin da wasu da dama daga cikinsu suka makale a kan iyakar kasar da Libya. Adela Ficcebo, shugaban ƙungiyar Tred Red Cross a kasar ta Tunisia ya bayyana cewa baƙin haure sun fuskanci ƙarancin abinci da ruwan sha. Wasu bayanai daga shugabannin wannan ƙungiya sun ce adadin ka iya ƙaruwa nan da zuwa wani lokaci muddin gwamnatocin ƙasashe ba su ɗauki matakan da suka dace na bayar da kulawa da dacewa ga bakin. Wani ɗan jarida na kamfanin dillacin labaran Faransa na AFP ya ɗauki hotuna da bidiyoyi inda ake hango yara ƙanana a wata makaranta da ke Ben Gordon mai nisan kilomita arba'in a gabashin Ras Jdir. Ɗan jaridar ya ƙara da cewa an kai wata tawagar ta baƙin haure Medinah na Teton da ke kudancin ƙasar. Wani labarin: Aƙalla mutane shida ne suka mutu sakamakon kifiyar kwale-kwale a Senegal Mutane shida ne suka mutu sakamakon kifiyar kwale-kwale a jiya Laraba a garin Saint-Louis da ke arewacin ƙasar Senegal. Jirgin ɗauke da baƙin haure na kan hanyarsa tsakanin tsibirin Canaries na ƙasar Spain. Hukumomin ƙasar Senegal sun bayyana cewa jirgin na ɗauke da bakin haure ne kuma adadin na iya zarte shidda ganin cewa akasarin waɗannan kwale-kwalen na cike da jama'a ne. Akwai matattu shida da hudu da suka tsira a kusa da St. Louis, in ji wani jami'in hukumar kashe gobara na St. Louis. Jami'an hukumar kashe gobara na garin St. Louis na ci gaba da bincike a yankin da lamarin ya faru. Jirgin ruwan ya fito ne daga kudancin Senegal amma ba zan iya tabbatar ko musanta cewa baƙin haure a cewar wani jami'in garin. Hatsarin ya faru ne da sanyin safiya kusa da gaɓar teku, mai yiwuwa ne wasu sun tsira, a cewar wata ƙungiya mai zaman kanta Commandando Frontieres wacce ke samun bayananta daga kiraye-kirayen baƙin haure ko 'yan uwansu. Wasu kwale-kwale guda uku da suka tashi daga ƙasar Senegal kuma suka yi jigilar bakin haure sama da ɗari uku sun ɓata. Ga wani labarin: An banka wa 'yan makaranta haƙi mai sa hawaye a Kenya An garzaya da yaran makaranta hamsin da uku a Kenya zuwa asibiti bayan banka masu haƙi mai sa hawaye da 'yan sanda suka yi a cikin azuzuwa yayin zanga-zangar da ake ci gaba da yi a ƙasar. Dr. Aaron Shikuku, shugaban asibitin, ya tabbatar wa BBC cewa ana ci gaba da kula da yaran. suna nan cikin asibiti na tsawon sa'o'i huɗu kuma ana kula da su yadda ya kamata bayan kiɗimewa da suka yi da fesa musu hayaƙi, inji Dr. kuku. Wannan lamarin ya faru ne a daidai lokacin da ake zanga-zanga a faɗin ƙasar domin nuna ɓacin ran saboda tsadar rayuwa wanda ya shafi mutane da dama. An rawaito mutuwar mutane biyu yayin da masu zanga-zangar suka kutsa cikin ofishin 'yan sanda da kuma cinna masa wuta a wani ladar da ke maƙwabta da Nairobi. babban birnin ƙasar, inda wani kuma ya rasa ransa lokacin da aka cinna wa motar jami'an tsaro wuta kan wata babbar hanya da ke wajen Nairobi. madigun 'yan adawar ƙasar ne Raila Odinga ya kira zanga-zangar kan abin da ya kira “musgunawa mutane da hukumomi ke ci gaba da yi.” Tsaiko a ɓangaren sufuri da kuma kasuwanni na ci gaba da shafar lardin daban-daban. inda masu zanga-zangar suka koma kunna wuta kan tituna da kuma mayar da tsohin wurocin bas wurin buga ƙwallo. Al'amarin na ci gaba da munana zuwa yanzu, inda aka yi ta yaɗa hotunan bidiyo da aka ɗauka na yadda lamarin a kafofin sada zumunta. Ga wani labarin. za a ɗauki mataki a kan masu zubar da shara barkatai a Kano. Hukumar kwashe shara REMASERVE a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce za ta fara ɗaukar mataki kan duk mai shagon da ba ya zuba shara a mahallin da gwamnatin ta keɓe a kasuwanni a jihar. Wannan na zuwa ne yayin da hukumar ta ce ta lura wasu ‘yan kasuwar na zuba shara a wuraren da ba su kamata ba, al'amarin da ya sa sharar ke ta ƙara taruwa ke cikin kashe hanyoyi. Remerself ta sanar da cewa nan gaba kaɗan za a ɓullo da wani shiri da zai tilasta wa masu shaguna da motocin haya saka kwandon shara a cikin mota da wuraren kasuwanci. Shugaban Hukumar Alhaji Ahmadu Haruna Zago ya shaidawa BBC cewa bayanan da suka samu akwai wuraren kasuwanci da dama a sassan jihar da ake zuba shara barkatai, al'amarin da ya ce ba za su lamunta ba. Ahmadu Zago ya ce za su kalli dokokin hukumar kwashe shara da dokokin jiha da na ƙasa waɗanda suka yi tanade-tanade game da irin waɗannan matsaloli wajen yin hukunci. Jihar Kano, wadda ke kan gaba wajen yawan al'umma a arewacin Najeriya, na fama da matsalar shara, inda a wasu unguwanni wari da hayaƙi ke addabar jama'a da kuma barazanar ambaliya saboda tushewar magudanan ruwa. Ga wani labarin. Shugaban Falasɗinawa ya ziyarci Jenin Shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya ziyarci Jenin da ke gaɓar yamma da Kogin Jordan, inda Isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare a makon jiya. A ziyarar tasa ta farkon yankin cikin fiye da shekara goma, Mahmud Abbas ya jera furanni kan kabarurrukan wasu Falasɗinawa sha biyu da aka kashe a lokacin harin. Rahotanni sun ce Mahmud Abbas ya yi magana ne a wajen da ba ya da nisa da wani ginin da Isra'ila ta kai hari a makon jiya ya alkawarin sake gina sansanin 'yan gudun hijirar da Isra'ila ta lalata a lokacin harin nata. Ga wani labarin: Za a ƙara ƙarin kuɗin burodi a Najeriya Ƙungiyar masu gidajen burodi a Najeriya ta ce za ta ƙara farashin burodi da kashi 15 cikin ɗari daga ranar 24 ga watan Yuli. A cikin wata sanarwar da ta fitar bayan kammala taron shugabannin nata na ƙasa, ƙungiyar ta Association of Master Bakers and Caterers of Nigeria ta ce ta ɗauki matakin ne bayan la'akari da nunnunkawar farashin kayan aiki. Sanarwar da ta samu sa hannu shugaban ƙungiyar na ƙasa, Alhaji Mansur Umar ta ce tashin farashin ya biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi. A ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2023 ne Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da cire tallafin man fetur a cikin jawabinsa na karɓar mulki. Lamarin ya haifar da tashin litar man fetur daga kimanin Naira 200 zuwa sama da Naira 500 a faɗin ƙasar, wani abu da ya haifar da tashin farashin sufuri da kayan masarufi. Ƙungiyar ta ce abubuwan da take amfani da su wajen gudanar da sana'ar waɗanda suka haɗa da man fetur da gas da fulawa da siga da sauransu duk sun yi tashin goron zabi. Haka nan ƙungiyar ta ce ta koka kan yadda hukumomi daban-daban a ƙasar ke karɓar haraji kala-kala, wani abu da ake ƙara saka musu gidajen burodin cikin matsi. Kan haka ta ce An umarci dukkanin shugabannin ƙungiyar na yanki su tabbatar cewa 'ya'yan ƙungiyar sun bi wannan umarni har sai idan sun samu wani sabon umarni daga uwar ƙungiyar ta ƙasa. Ga wani labarin: Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ƙudurin hana nuna ƙiyayya ga addini. Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta amince da wani ƙudiri da zai yi hani ga nuna ƙiyayya ga addini a wani martani ga ƙona Alƙur'ani da aka yi a ƙasar Sweden a makon da ya wuce. Pakistan ta ce ta gabatar da ƙudurin, inda ta ce gwamnatoci na bari ana wulaƙanta littattafai mai tsarki na mabiya addinin Musulunci. An buƙaci ƙasashe da su samar da dokoki waɗanda za su hana faruwar hakan da kuma hukunta waɗanda aka samu da irin wannan laifi. Ƙasashen dai ƙasashen Yamma, ciki har da Amurka da Birtaniya da kuma ƙasashen ƙungiyar Tarayyar Turai suka nuna adawar su ga matsayar, sun ce matakin ya yi kutse ga 'yancin faɗar albarkacin baki. Ƙarin ƙungiyoyin manoma sun buƙaci gwamnati ta zaɓi minista ƙwararre a fannin noma. A yayin wani gagarumin taro da suka yi a Abuja, shugabannin Ƙungiyar Kayayyakin da Ake Nomawa wato NACP su nuna damuwarsu kan yadda harkar noma ke shan wahala wajen samun tallafi daga ɓangaren gwamnati. A hiratar muryar Amurka, shugabar ƙungiyar Madam Florence Edward ta bayyana cewa, sun fi son Shugaban ƙasa Bula Ahmed Tinubu ya samu gogaggen masanin harkar noma kuma wanda yake da alaƙa da manoma domin jagorantar harkar noman ƙasar yadda ya kamata. Florence ta ce an kwashi shekaru da dama ana cewa gwamnati tana tallafa harkar noma amma har yanzu manoma ba su gani a ƙasa ba. shukar shugaban manoman masara ta ƙasa Bello Abubakar Amur ya nuna cewa hanya ɗaya da za a iya farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ita ce ta inganta harkar noma. Annur ya ce ƙungiyar tana son gwamnati ta fahimci cewa akwai matsaloli da dama da manoma ke fuskanta musamman ma a yanzu da aka janye tallafin man fetur. A nashi jawabin, shugaban ƙungiyar masu fatauci kiwo da sarrafa naman saniya ta ƙasa Ilyasu Bulama ya tsokaci cewa da daɗewa ana magana ne a kan makiyaya da Fulani amma kuma duk ba a fahimci inda matsalar take ba. Ilyasu ya ce matsalar tana wajen mai tana wajen mai kiwon saniya ne saboda ba a killace masu wurin da ya kamata ba su zauna. ilyas ya kuma ce yadda noma ya zama wajibi haka kiwo ma ya zama wajibi, saboda haka yana kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin magance rashin jituwa da ke wanzuwa tsakanin makiyaya da manoma ta hanyar killace su makiyayan saboda a yi maganin yawan matsalolin tsaro da ke tasowa a tsakaninsu. Ƙwararre a fannin zamantakewa ɗan-adam kuma mai nazari a al'ummar a yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar yana ganin ba a nan gizo ke saka ba saboda yawancin waɗanda ake naɗawa a ministocin kula da harkar noma gogaggu ne a fannin noma. Abubakar ya ce son kai da kwaɗayi da almundahana ne ya ka tutu a zukatan mutane, shi yasa ba a shi yasa sa ba sa harkar noman kyakkyawar kulawa. Abubakar ya ce mutum mai riƙon amana kuma wanda ya san yadda ya kamata marar kwaɗayi shine kawai za a iya nema cikin ƙasa, sai a naɗa shi ministan kula da harkokin noma, inda an yi haka to ƙasa za ta wadatu da abinci har ta sayar waje. Ƙungiyoyin sun ce za su haɗa gwiwa da matsayin Ƙungiyoyin sun ce za su haɗin gwiwa a matsayin gudunmawarsu tare da fitar da sabbin dabarun noma da fasahohin zamani domin kawo sauyi a fannin kayayyakin amfanin gona a Najeriya.